Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asubahi na yau litinin ɗaya ga watan Nuwamban shekarar 2021. Baba ya makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga baban da kanun labarai. Shugabannin kasashe masu ci gaban tattalin arziki wato G20 da ke taro a birnin Rome sun amince su yi aiki tare don su hana fitar da gurɓatacciyar iska nan da zuwa tsakiyar karni. Wani mutum dauke da wuka da ke cikin jirgin ƙasa a Tokyo jiya Lahadi ya daɓa fasinjoji da dama wuka kafin ya kunna wuta, lamarin da ya sa mutane suka fara gudu da tsallakawa ta tagogi. kamar yadda 'yan sanda da shaidu suka faɗa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tattauna yiwuwar matakan da za ta ɗauka tare da hambararren Firaministan Sudan Abdullah Hamdok jiya Lahadi kwana guda bayan da dubban ɗaruruwan mutane suka gudanar da zanga zanga nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a makon da ya gabata. kanin labaran kenan al'ummomin gungushi da ke yankin yolda kohi a jihar adamawa sun zargi mai jimilan garin da hada baki da masu garkuwa da mutane a yankin domin karban kuɗin fansa. Wannan shugaban wannan shugaban Allah karba mu. Mun kai mu wajen Allah. Ina neman ɗauki Allah karba mu da shi. Azzalumi ne yana zalunta al'ummarsa. An fara taron koli a kan sauyin yanayi a Scotland. Sauyin yanayin yana haddasa ambaliya da kwararren hamada a mu. matsalar da ake danganta shi da sare bishiyoyi a dazuka. To gas ɗin da bai samuwa yanzu ai dole a koma gargajiya a koma ana daji ana ɗibo itatuwa da sauran. Abin lura shi ne wani ta ce ba ta son deforestry. To kuma gashi wannan abin da ya kamata ya zama to ne musanya na wannan ɗiban itatunan iya gagar samu. A jihar Kano kuma an kammala taron masana da ƙwararru akan sha'anin fassara da kuma aikin sadarwa da harsunan gida a Najeriya. bayan haka muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda sarbila hashim gumal zai gabatar to amma bari mu fada da shan labaran duniya tukuna jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe shugabannin kasashe masu ci gaban tattalin arziki wato g20 da ke taro a birnin rome sun amince su yi aiki tare don su hana fitar da gurɓatacciyar iska nan da zuwa tsakiyar karni sannan sun yi alkawarin kawo ƙarshen ba da kuɗaɗe ga kamfanonin kwal na ƙasashen waje nan da zuwa ƙarshen wannan shekara duk da haka sun kasa cimma matsaya na kawar da kwal a cikin ƙasashensu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa yayin da nake maraba da sake alkawarin ƙungiyar G20 don magance matsalolin duniya zan bar rum ba tare da na sun cika ba amma akalla an ɗan samu ci gaba. shugabannin sun fitar da sanarwar bayan taro ta ƙarshe jiya lahadi a ƙarshen taron na kwanaki biyu gabanin tattaunawa a taron sauyin yanayi na majalisar ɗinkin duniya da aka yi wa lakabi da cop 26 a wannan makon a garin glasgow na scotland har ila yau sun yi tsokaci kan kokarin da ake yi don cimma manufa na rage ɗumamar yanayi zuwa ma'aunin celsius 1.5 bisa ga alkawarin da duniya ta ɗauka a 2015 tare da yarjejeniyar sauyin yanayi ta paris da kiyaye ɗumamar duniya zuwa ƙasa da ma'aunin celsius biyu sama da yadda masana'antu za su fitar ko kuma zuwa digiri ɗaya da ɗigo biyar da aka fi so wani mutum ɗauke da wuka da ke cikin jirgin ƙasa a tokyo jiya lahadi ya daɓa fasinjoji da dama wuka kafin ya kunna wuta lamarin da ya sa mutane suka fara gudu da tsallakawa ta tagogi kamar yadda 'yan sanda da shaidu suka faɗa. Hukumar kashe gobara ta Tokyo ta ce fasinjoji sha bakwai suka jikkata, cikinsu har da uku da suka jikkata sosai. Kafan labarai ta NHK ta ce, an kama maharin wanda aka bayyana kawai da cewa ɗan shekara ashirin ne nan take, kuma an fara bincike kan zargin yunkurin kisan kai, sai dai kawo yanzu ba a san menene dalilinsa ba. Kafar NHK ta ce, shaidun sun faɗa wa 'yan sanda cewa maharin yana sanye da kaya masu haske inda yake sanye da koriyar riga da kwat shuɗiya kuma ya yi kama da wanda ya yi kwalliyar zuwa tashen turawa da ake kira da halloween jami'an 'yan sandan tokyo sun ce harin ya faru ne a cikin jirgin koi kusa da tashar jiragen ƙasa ta kokuryo labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya ta tattauna yiwuwar matakan da za ta ɗauka tare da hambararren firaministan sudan abdullah hamdok jiya lahadi kwana guda bayan da dubban ɗaruruwan mutane suka gudanar da zanga-zangar nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a makon da ya gabata wakilin majalisar ɗinkin duniya a sudan bolka paters ya ce hamdok yana cikin ƙoshin lafiya amma kuma yana ƙarƙashin ɗaurin talala a gidansa masu zanga-zangar sun ci gaba da kasancewa akan titina jiya lahadi yawancinsu sun saka shingaye da toshe hanyoyi bayan da aka gudanar da gagarumar zanga-zanga a ranar asabar da ta gabata da ta yi sanadin mutuwar mutane jami'an tsaro sun kashe mutane uku a birnin ondurman da ke kusa da khartoum a ranar asabar wanda ya kawo adadin fararen hular da aka kashe tun juyin mulkin da aka yi a ranar litinin da ta gabata zuwa sha hudu duk da zanga-zangan nan da can da kuma rufe hanyoyi birnin khartoum ya yi tsid yayin da ake ci gaba da yajin aiki a sassa daban-daban na adawa da kwace mulki na janar abdul fatah burhan da kuma ayyana dokar ta ɓaci. madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su al'umma mazauna gongoshi da ke yankin yolda kohi a karamar hukumar yola ta kudu a jihar adamawa sun zargi mai jimilan su da haɗin baki da 'yan garkuwa da mutane a yankin domin karɓar kudin fansa hakan ya sa suka rubuta wa 'yan sandan jihar da kuma masu madafun iko wakilin musalisu muhammad garba na dauke da ci gaban rahoton Wannan fusatattun al'umma mazauna yankin Gwangwashi kenan. Al'umma mazauna yankin Gwangwashi da ke gundumar Yola a ƙaramar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawan su ne dai waɗanda suka yi taron gangami da kuma korafi wadda suka nufi fadar hakimin Namtari wadda kuwa shine hakimi mai mulkansu a wannan yankin domin korafi akan mai jimillar da ya nada sama da shekaru biyu da suka gudana sun koyi wannan korafin ne sakamakon zarginsa da suke da taimakawa 'yan ta'adda ko kuwa taimakawa masu garkuwa da mutane da bayanan sirri. sirri a gundumar nasu na gwangwashi alhaji adamu muhammad muhammad shine dai wanda ya jagoranci wannan gangamin allah raba mu da wannan shugaban wannan shugaban allah ka raba mu da shi mun kai kuka mu wajen allah mun zo wajen district head mun je wajen royal high mun rubuta police commissioner dss da kuma dpo na area command da shaman local government muna neman dauki allah ka raba mu da shi azzalumi ne yana zalunta al'ummansa yana da al'ummansa shi ma absano lola nano mazauni ne a wannan yankin shi ma ya yi nashi jawabin. Wannan damuwan da muke fuskanta tun da muke ba mu taba samu ba amma tun da lokacin da aka naɗa shi ya zama sarki mun shiga cikin wannan damuwa ko gona ka yi ba ka da dama ka saya cikin gonan ka ka yi noma ka ji daɗin noman ka ba ko kuma lokacin harvest na abincin ka sai ka ga fulani suna gada su ce su ne da sarauta suna cinye mana gona wannan abin yana kawo mana damuwa yana nuna mana kabilan shi akan cewa mu ba yan kasa ba. To ko ma ta yaya suka samu labarin cewa mai jibrilan su Shehu Bahuro na da hannu dumu-dumu cikin wannan lamarin tambayar kenan da na yi wa Ahmad Umar wadda kuwa ya yi mana bayani kamar haka. Yawa dan bangansa ne ya zo waɗanda suke ya zuwa kira sunansa a ciki a dukkan malkuyin nan ba mu muka kira shi ba. na farko kenan. Na biyu ko wani a unguwar namu da wani dattijo ya kira su yake kaga abun da kai na ko mutum ɗari aka kashe a area nan ni ba ban da asara. Shi ne limamin yake ce ko baka da asara sarki kabi ya yi asara bi sai dai sarkin ya yi asara man ba shi ba. Akwai mutum da yake da yan bangansa ana cikin mutum wasu fulani suka zo da macen su biyu suka nemi gana da shi a malam ya bar mitin da ake aka ji a gana da shi da suka fita suka ɗauki mace suna tafiya suke gaya wa yan banga musa wa'annan mutane aka ce ba san su to wa'annan mutane su ne shugabannin yan kidnappers daga nan har jos duba da cewar waɗannan rubuce-rubuce da wannan al'umma suka yi sun dangana ga hukumar yan sanda hakan ta sanya na tambayi kakakin rundunar yan sandan jihar adamawa wato dsp suleiman yaya guroje wadda ya ce wato kwamishinan yan sanda na jihar adamawa cp muhammad ahmed barde nan take ya bada umarni a gudanar da bincike sa'annan kuma ya lashi takobin ganin an yi adalci an tattara dukkan hujjoji da kuma a shaidu game da abin da ake zargi a kai sannan kuma a tabbata an yi hukuncin da doka ya tanadar. Shi dai mai jimilla Shehu Bawuro hakimin na mutari ne ya naɗa shi kasa da shekara biyu da suka gabata na koyi kokari domin jin ta bakinsa akan wannan zarge-zargen ya ko tabbatar da cewa hakimin na mutarin ya ko hana shi magana. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Najeriya. A gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. Yanzu kuma ga baban da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kasar China ta sake farfaɗo da hudar cinikayyar jiragen sama kai tsaye tare da kasar Afghanistan a wani yunkuri na taimaka sabbin shugabannin kungiyar Taliban da ke makwabtaka da yaƙi ya ɗaiɗaita wajen tunkarar matsalar tattalin arziki da rikicin jin wani jirgin dakon kaya dauke da tan arba'in na wata nau'in gyada jiya lahadi ya tashi daga kabul zuwa kasuwannin china lamarin da ke nuna yadda aka dawo da hanyar kasuwancin bayan da kungiyar taliban mai keshin islama ta karba iko da afghanistan a watan agustan da ya gabata mai magana da yawon gwamnatin taliban bilal karimi ya shaida wa boa cewa muna fatan za a ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci da kuma inganta hudda kasuwancin mu tare da cana ya ce fitar da nau'in gyaɗar zuwa ƙasashen waje wani sakamako ne na kyakkyawar tattaunawa tsakanin kabul da beijing inda ake sa ran samun ci gaba a sauran fannonin cinikayyar ƙasashen biyu a cikin kwanaki masu zuwa karimi ya ƙara da cewa fitar da nau'in gyaɗar zuwa ƙasashen waje musamman a yau ya nuna wani sabon babi mai kyau na dangantaka tsakanin ƙasashen biyu To da a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da shugabannin kasashe fiye da ɗari suka fara halartar taron ɗumamar yanayi a Scotland. Gwamnatin Najeriya ta buƙaci kasashen duniya su cika alkawarin da suka ɗauka na tallafawa kasashe masu tasowa irin na Afirka domin shawo kan matsalar. Wakilinmu a Legas, Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. karamar minista a ma'aikatar muhalli ta najeriya mrs sharon ikezo ta ce kasashe masu tasowa musamman afirka suke fuskantar matsalar dumamar yanayi da masana'antu a kasashen da suka ci gaba ke haifarwa tuni dai shugaban amurka joe biden isha alwashin ninka kudaden da amurka za ta bayar domin yaƙi da dumaman yanayin najeriya dai na ɗaya daga cikin kasashen afirka da ke fuskantar matsaloli da suka hada da na ambaliyar ruwa da fari a sakamakon dumaman yanayi jihar lagos na ɗaya daga cikin biranen najeriya da ke fuskantar ambaliyar ruwa inda wata kididdiga ta hukumar ba da agajin gaggawa wato nema ta bayyana cewa ana hasarar dala amurka biliyan hudu a duk shekara sakamakon ambaliyar ruwa musamman wanda ya auku a shekarar bara to ko ina mafita kenan Profesa aishatu abdulkadir kwararra ce a ilimin kimiyyar halayyar ƙasa wato geography what we can do in Nigeria is to tell people flooding. Ta ce dole ne gwamnatocin kasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa su haɗa kai na tankarar wannan matsala da ke ci gaba da jawo hasarar rayuka dukiyoyi da kuma muhalli. wani matsala da ake fuskanta a kasashe masu tasowa irin su najeriya dai shine sare dazuzzuka da ake domin samar da makamashi abinda kuma tsadar iskan gas da na kanzir ke ci gaba da sanya mutane amfani da itatuwa a matsayin makamashi lamarin da kuma a cewar alhaji ali gado daya daga cikin shugabannin masu kamfanonin gas a najeriya ke ganin dole ne gwamnati ta tashi tsaye domin rage farashin albarkatun gas domin hana sare bishiyoyi a kasar. To gas ɗin da bai samuwa yanzu ai dole a koma gargajiya a koma ana daji ana ɗibo itatuwa da sauransu. Abin lura shi ne gwamnati ta ce ba ta son deforestry. To kuma gashi wannan abin da ya kamata ya zama to ne musanya na wannan ɗiban itatunan iya gagar samu. Talaka ba iya affording ɗin shi. Yanzu a keji na gaza inda muke ne ya kai ɗari shida. To mutum na neman abin da ma zai ci bai samu ba balli maganan zuwa sa kuɗi na sayan iskan gas su dole za a koma daji ne ana ɗibuta tuna nan. fiye da shugabannin kasashen duniya dari ne ake sa ran za su halarci taron a nahiyar afirka ma shugabannin kasashe da dama irin su najeriya tanzania kenya afirka ta kudu ghana da kuma senegal babban ya ci firamare amurka daga najeriya. A gaida baban gidan Jibrin da wannan rahoton. A ƙarshen mako ne aka kammala taron masana da ƙwararru da kuma malaman jama'a da sauran masu ruwa da tsaki a kan sha'anin fassara da kuma aikin sadarwa da yada labarai da harsunan gida. Gidauniyar Makata Foundation da haɗin gwiwar tsangayar nazarin aikin jarida ta Jami'ar Bayero Kano ne suka shirya taron wanda ya mai da hankali akan yadda za yi amfani da harsunan gida wajen koyar da ɗalibai aikin jarida da sadarwa kana da bullo da hikimomi da dabarun fassara. Farfesa Abdalla Uba Adamu na cikin shehunan malamai da suka tattauna a wurin taron na wuni uku da ya gudana a Kano kuma ya yi wa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali karin bayani akan matakan da ƙwararru ke gani idan an ɗauka za su inganta aikin fassara a Najeriya. na farko dai ana tunanin cewa kamata yi a yi maganar su da hukumomin jami'ar najeriya wato national universities commission to ana son a fara sanar da su cewa ga yunkurin da ake son a yi saboda wannan eh, tsari da eh, makasa foundation suka fito da shi ba na jami'a ba ne ba na hukuma ba ne to mu aikin mu nan idan mun tattaro wannan sai mu kai wa nuc shawara mu ce gafa abun da muka ga ya kamata idan ana son a bunƙasa ilimin sadarwa to kamata yi a fara amfani da yaren gida wajen wajen koyawa mutane wannan wannan ilimin to su kuma yan yusi da ce to kenan wannan abin da kuwa zamu zauna mai nazari in sun gina da su mun yadda ku ci gaba ko kuma duk jami'a da ta ga za ta iya to ta yi ba wai tilas ba ne idan allah misali kuka ganin cewa za ku iya koyawa da yarabanci ko da inyamuranci ko da fulatanci sai ku yi saboda ka mu kawai abin da muka yi muna ganin ya kamata a ce a fara koyar da ilimin sadarwa da yaren gida me yasa ma muka damu da yaren gida ne yanzu ganin cewa hanyoyin sadarwa na zamani sun fita allaka ne da yaran gida misali facebook ah, instagram tiktok da yawa a takamaimai ma dai nan arewa inda za ga da yawa daga cikin hausawa suna amfani da su to me yasa ba za a ma fito da hanyar yadda za a dunkular da ita a cusa ta a cikin manhaja ba. Baya ga matakin koyarwa akwai waɗanda tuni suna fagen aikin jaridan nan kuma ana korafin suna kurakurai a fagen fassara ya kuke tunanin za a yi da su wannan shi ta hanyar horo akwai manazarta akan wannan wanda suke yin wannan saboda haka abin guda biyu ne na farko dole sai an yadda mai fassara menene ka'idar fassara ya za a yi fassara idan an yadda da wannan ka'idojin sannan sai a ci kuma za a fassara idan aka yi wannan sannan kuma sai a ce to ya za a kwarara abin da aka fassara zuwa manhajar koyar da sadarwa ilimin sadarwa amma kuma ana zargin cewa galibin masu gidajen rediyo da talabijin din nan sun fi karkata ne wajen neman arhar daukar mutanen da za su yi musu aiki ba kwararru ba kana ganin irin su cibiyar masu fassara da aikin tafinta ta najeriya za su iya yakar wannan lamari wajen cewa sai kwararru ne kawai za su aiki ai su aikin su su fitar da manhaja idan na ce da kai ga yadda ya kamata a yi fasara ya yadda ya kamata a haɗa kalma ko kuma a raba kalma ga karamin mallaka ga babban mallaka ni dai na riga na baka wannan tsarin to idan mai gidan jarida ya ga cewa ba zai iya biyan yaron ko kuma ma'aikacin da yake kwararre da zai amfani da wa'yancan dokokin ba wannan kuma ruwansa Farfesa uba'a da muke na a hirarsa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwali. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma gasar Filo Hashim Gumal da shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda ke irarin an zalunta ko tallafawa kwato haƙƙin marayu da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kare 'yancin ɗan adam a yau za mu ɗora ne kan ƙorafin zargin nuna ƙarfin sarauta don ƙwace filin alhaji bala idris daga sarkin miya ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashim gumel masu sauraro idan watakila ana biyar da shirin da ya gabata muna garin miya a jihar bauchi inda wani bawan Allah mai suna Alhaji Bala Idris ya zargi sarkin garin da neman amfani da karfin sarauta wajen kwace masa filinsa da ya ce ya samu daga gwamnatin karamar hukuma. Wannan dabarwa ta shafi sarkin miya da ɗansa waɗanda Alhaji Bala ke cewa suna son su nuna masa karfin doka. Domin matashiya ga kaɗan daga ƙorafin da Alhaji Bala Idris ya shaida wannan fili. Ah, sunana Alhaji Bala Idris Miya. wadda nake karamar hukumar ganjuwa cikin jihar bauchi me ke tafi da kai abin da ke tafi da ni ina da wani fili a gaban gida na a cikin garin miya wanda karamar hukuma ta bani takardar extension na mallaka na gaban gidan amma dan sarkin mai suleiman yakubu mai suna umar gambo sai ya zo ya sayar wa dan kasuwa mai suna rabiu dan zaki bayan an baka ainihin takardar an mallaka maka wannan wuri bayan an mallaka mu har ma na yi gini na fara gudanar da kasuwanci amma da ya sai mai suka rusa ginin suka kwashe su jin kan kwana da abubuwa suka sai dan kasuwa to sanadin haka sai ni shigar da su kotu to ni ban san dalilin da ya dogara da shi ya zo ya yi hakan ba shi yasa da na ga na son ta da ata da hankali sai na tara hankali na ce yan uwa ne mai kasance kuma shi na zo na shiga da su amma just record 2 court 2 da ke nan bauchi na shigar da su kirimlan sun fasa min shago sun kwashe ka sun kuma yi gini a kan gurin shagon wanda kuma ina da takardar extension wanda local government ta mallakar min na ɗau kara su ma daga baya suka kai majistare court 9 shine sai aka ce su ai ba a kara biyu akan abu daya sai aka jawo karan aka hada ta da nawa ya zama a yanzu muna kara dunkulalliya guda ɗaya ne a halin da ake ciki a yanzu kuma wannan kotu sanadin ran da da a hukunci to sai aka shiga wannan yajin aiki na kotuna to shine har yanzu kuma alkalin an daga shi an mai da shi karfin ma da an mai da shi azare da na buga fatashi an zuwa gaban sarki gwamna a gaba zuwa gaban sarkin bauchi da gaban ciyaman na local gamma takardan koke sai aka tura mu gaban madaki madaki ya kira mun yi zama sau biyu amma har yanzu yau wata tara kenan ba wani result da aka ba mu na cewar an bar mun guna sai kuma sarki mai bayan wannan zaman da muka fara sai kara na amma court da ke kafin madaki aka shiga sau biyu bai iya zuwa kotun ba sai ko ta gane cewa na da gaskiya tun da shi ya karasai sai ta kori karansa a halin da ake cike ne to har yau ba wani abin da ya canja a bangaren madaki da bangaren ganjo local gaman kasancewa mun yi zama da su sun yi kowa ya faɗi jawabin jawabinsa kuma mun ji da mutanen karamar kuma an je an ga gurin amma har yanzu ana zaune shiru kusan wata takwas kenan to shi yasa na zo wani ofishi na gu don bayyana na saboda a sanar da inda ya kamata a bi mun kadi domin hakkin mai fita wannan gida namu na magada ne uwanmu ya rasu shekara goma sha biyar da ya wuce. A nasa bangaren sarkin miya Suleiman Yakubu ya ce wannan batu ba gaskiya ba ne kuma alamar talauci na damun Alhaji Bala wanda har ya sa shi wannan zargi. ya faɗa Ya kai kotu, kotu kuma ta yi bincike. Ta samu bayi da gaskiya. Ya je fada mai mataba sarkin bauchi mai mataba ya tura maganar mu hakimin mu hakimin mu ya yi bincike ya samu ba shi da gaskiya ya kai lokal gamman lokal gamman sun yi kwamiti sun yi bincike sun tabbatarwa mai gaskiya gaskiya wurin ba ma wurin ba kana jin kayan gare. Eh, in ma filin ciki da gaskiyar ne mu ba mu da wani shakka fili nawa ne ni ne sarkin garin kuma ubana shi ba akwai masallaci ma a kofan gidan mutanen unguwar suka roci babana ya ba su suka gina masallaci a wurin dukiya ce ta kare masa ya zama kuma Allah ma ya ce a tausaya ma irin waɗannan. Batu ku ya kai kaman shekara na? Shekara biyu kenan ana yi ko uku. Ni yanzu ma ruwa ne ya hana ni ci gaba da gini. ba wai magana sa bane ya ɗebo har mutanen fada sun zo gida na sun roke ni na ba shi wurin ya ce baya so akwai wan sarki a babban sarkin bauchi na yanzu yana cikin waɗanda ya ɗebo su a matsayin abokansa ne suka zo suka roke ni na ce to shi kenan, wannan wuri dai da ake magana a kansa na bar masa ya ce baya so suna nan ko da ransu ya ce akwai lokacin da ka kai shi kara majistrate court aka zo akan ka bayyana baka bayyana ba har su wajen zama sau biyu aka kori karan haka ne? wallahi taba karansa ba ba taba karansa ba shi ya karan ɗana da abokinsa da makinin da yake gina musu shago ni ban taba karansa ba kan me zai yi karansa ni ban taba karansa ba kariya yake yi. ba gaskiya faɗa maka ba shi dai mahaifinka shi ne ya ba ma mahaifinsa wannan fili kowa kuma muna ina da shaidu eh. ya Eh, saboda haka wannan abu ne tsakanin mahaifinka da mahaifinsa amma ko kuma yanzu daga baya kuka zo ana samun takaddama ba ganin kudin nan iyaye sun yi aiwatar da abu na cikin zumunci da kauna kuma ku yayaye kuna kokarin ku kawo rashin fahimta ai daga gare shi ne ba daga gare ni ba ni kan ai shugaba ne na al'ummar miya mahaifina ba ma iya abin da ya masa ba kenan shi mahaifinsu zuwa yemiya da ya zo Allah bai sauke shi a ko'ina ba sai gidan babba na kuma gidan babban nan nawa a cikin jeji wato kunya a gidan gona bayan ya shekara biyu uku ko hudu sai ya faɗa ma babban nawa yana so ya dawo cikin gari babba na ya zo sai ya nema masa fili a gun wansa sai Allah ya sa lokacin wani ya yi gudun haraji ne baffa na yi a shi mu ya umarni aka bashi wurin yake zaune a ciki har kuma suka saya masa keken ɗinki yake zaune yake ɗinki da yake tela ne ubansu haka haka kaga yanzu idan ya zo yana jayayya da mu shi ya ce uban ubansa don ubansa ya mutu an ba shi gida an ba shi gonan noma kuma da ya mutu babu wanda ya tuhume shi babu wanda ya nemi ya mayar mana mu ba mu nemi ya mayar mana ba menene ni ban yi sa ba akan me zan yi wallahi bai isa ba in sa sai dai in kara na duk in in amsa bayan sauraron korafin alhaji bala tare da jin korafin sarkin ne alhaji suleiman yakubu filin ciki da gaskiya ya kira shugaban karamar hukumar ganjuwa alhaji ɗaya muhammad domin tabbatar da gaskiyar wannan batu ga kuma yadda muke da shi. Eh, to ai abin da yake faruwa inda dai aikin ka ne kana tambaya na haka ne amma ya kamata tukuna na farko da sai ya zo lokal gamma din nan sanar da tun wancan giran na ce a gaya masa ya zo lokal gamma ya zo da takardun kuma har yau da muke magana nan da kai ban gan shi ba haka ne to ai ba zan yi magana akan abin da na ce a kawo mu gani saboda mu ba mu so a toye hakkin kowa haka ne so yanzu kai saboda haka hmm. wannan lamari ya kasance saboda haka za mu jingina wannan shiri anan tare da baiwa alhaji bala shawarar ɗaukar takardun mallakar filin da ya kawo wannan shiri zuwa gaban shugaban karamar hukumar ganjuwa alhaji ɗaya muhammad domin a samar da maslaha baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a wannan makon sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu a madadin abdulwahab muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku da fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaida sarfilo yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. Shugabannin kasashe masu ci gaban tattalin arziki wato G20 da ke taro a birnin Rome sun amince su yi aiki tare don sa fitar da gurɓatacciyar iska nan da zuwa tsakiyar karni sannan sun yi alkawarin kawo ƙarshen ba da kuɗaɗe ga kamfanonin kwal na ƙasashen waje nan da zuwa ƙarshen wannan shekara duk da haka sun kasa cimma matsaya na kawar da kwal a cikin su. wani mutum ɗauke da wuka da ke cikin jirgin ƙasa a tokyo jiya lahadi ya daɓa fasinjoji da dama wuka kafin ya kunna wuta lamarin da ya sa mutane suka fara gudu da tsallakawa ta tagogi kamar yadda 'yan sanda da shaidu suka faɗa. Hukumar kashe gobara ta Tokyo ta ce fasinjoji sha bakwai suka jikkata cikinsu har da uku da suka jikkata sosai. To masu sauraro da takaitattun labaran duniyar kenan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu daga birnin Abuja ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma jumbe hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma injiniyanmu na wannan safiyar baba ya ku makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum